tare da ni Azima Bashir Abdu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓa batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan lokaci ya yi duba ne kan muhimmancin shayar da nonon uwa zalla ga jarirai tun daga haihuwa har tsawon watanni shidan farko wanda aka fi sani da baikon nono. Makon farko na watan nan da yana matsayin makon wayar da kai game da muhimmancin shayar da yara nonon uwa zalla ga kuma Madam Nura Hajiya Mari kwararriya a fannin kula da cimakar dan adam da ma lafiyar jarirai wadda ta yi mana ƙarin haske game da alfanun shayar da yara nonon uwa zalla. Ban nono tsantsa kamar dai uwa za ta ba ɗanta nono kaɗe babu wani ruwa babu wani jike-jike daga aihuwa har zuwa wata shida muna faɗin haka amma in kamar yaro bai da lahiya kenan akwai magunguna da ake rubuta ma yaro kenan wannan ba don uwata ba da wannan maganin ba za a ce bata bekon nono tsantsa kenan zata ba da maganin ta ta rika bekon nonon ta in yaro ya warke za a tsaida kenan ba da maganin wannan za a ci gaba da bekon nono mahimmancin shi jewa da farko ma zan ce yana da amfani bisa kan fannin wajen uwa wajen ɗa da bisa kan duka al'umma gaba ɗaya kamar yanzu in uwa ta je wajen aihuwa matar kenan daga ɗa ya huto a cikin wannan minti talatin kin wannan bayan aihuwa muna cewa a sa ɗa nono me yasa amfani na hware kenan mace ba ta yi wani zub da jini da yawa da ake wajen aihuwa na biyu uwa za ta bi ka da gaugawa uku menene ne soyayya tsakanin ɗa da uwa zai ƙaru ɗa zai ji tausayin uwarshi uwarshi ita ta ji tausayin shi alaƙa soyayya za ta girku. a cewar madam nuru baya ga samun cikakkiyar lafiya ga jariran da suka sami shayarwar nonon uwa zalla tsarin kan taka muhimmiyar rawa wajen zamowa rigakafin cutuka ga yara. akwai kuma lokacin nan aka sa yaro nono tun da farko-farkon wannan nono yana zawa da gaugawa wannan nono na kwari da ƙashin wannan da yaro zai sha kenan shine rigakahi babba na cuta da yawa wajen jinjiri kaɗai ne na waɗi amfanin bekon nono tsantsa uwa in tana bekon nono tsantsa wannan ciwo ciwon nono zai rage mata yana daga kan har kansar na nono da na ma'aihuwa bayan haka nan wannan baikon nono da za ta yi kuɗin da za a ce a je a sayi wata madara wani wane ne kenan wannan kuɗin ana iya amfani da shi don saboda a sayi wani abu na gida shi dai yaro an dai an sa shi a nono yana ja nono yana zagwa wannan hikima ce ta ubangiji kenan uwa ko altamuwa ce tana da nono wanda zai ishi ɗanta nono kuma mai kyau duka mai sinadarai wannan hikima ce ta ubangiji sai dai ko akwai wasu tanadin nau'in abinci da ya kamata uwa ta rika ci ko sha a lokacin da take cikin watanni shidan farko na shayar da jariri nonon uwa zalla ga dai abin da madam nuru ke cewa mai bekon nono kenan bayan wannan abinci uku da muke ci a wuni haka nan dai wanda uwa ke ci ya kamata a ci an yi ƙari kamar abinci biyu bisa dan saboda mi saboda za ta samu ƙarhi na bekon nono kenan hankalinta zai kwanta kwanta kenan mutum yana da yunwa hankali bai kwanci kenan hankali bai kwanci la kuma hallo wannan matsala ce ba ta samu ba nono da dama kuma abinci an ce a ci abinci mai gina jiki mai kyau mai gina jiki mai sinadarai mai vitamin dan saboda za ta samu karhi za ta yi baikon wannan nono babu wani tashin hankali masana a fannin kiwon lafiya dai yana ci gaba da gargadin iyaye kai illolin da ke tunkarar 'ya'yansu matukar suka yi watsi da tsarin na shayar da nonon uwa zalla ko kuma baikon nono a kwata hausar Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiyan masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe To da yake hukumomin lafiya a matakai daban-daban can a jamhuriyar Nijar na ci gaba da wayar da kan mata game da muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla. Shirin na yau ya zanta da wasu mata game da yadda suka karbi wannan tsari. Gaskiya dai wannan gamin na haife kwan nono tsantsa. To daga bakin aiwata ne da muka zo awo aka ce mun ba da ruwa muka ce a aka ce to kan mu bada sai mun yi wata shidda. mu wata kwan mu bada. To din sauran gaskiya da na goyon su na bada amma gaskiya da canji gaskiya batta ce. wani za wani abu dun batta yi da ta wata shida da na katanin suka ce gaskiya duk lokacin da muka zo kuma karuwa take wallahi kuma babu rashin lafiya da muka zo suka auna ta suka ce da ta yi suka ce to a bata ruwa wata da jeji har ma ta dora ko da kwana hudu ne da na zo suka ce kurma a bata to gaskiya bata yi batun da na bata ta dai dan yi amai amma daga shi bata wuni guda bata yi ba na fara na ne da ta sha kurun da ta maido shi har maraice dai da na bata komi bata yi ba wannan a gaskiya da sauyi gaskiya da sauyi da bambamci tunda ni dai na yi na gani to gaskiya lahiyar su ma ba ɗaya ne a to gaskiya rayuwar su ba ɗaya da sauran da wannan tunda wanda su sauran ban musu ba gaskiya eh suna na raya na ba da nono tsuntsa mun ma ba shi ruwa har wata tun daga tun daga aihuwar shi tsawon wata shida sai da a likitoci muka zo suna gaya mu kullum mun zo awo suna gaya mu kuma muna yin haka nan ana musu wani ana musu wani su wani musu ba babu yawan cadi wani zawo zawace zawace na yaro da wani amaye amaye babu shi gaskiya kuma yaro iya warware ya dan ma dai ba irin kin nasu ba irin wancan jikin bane iya uku na gaskiya na farin dai dubban musu ba amma na baya wannan duk ina musu ba ɗaya bane da da na da na farin yawan cututtukan su ma ba ɗaya bane na baya wannan sun fi samun ko da yaushe dai jikin su bai yawan rashin lahiya mm, su kuma wa'incan kin in sun rika yawan cuta haka wani a sa ɗauke su tamowa a musu wani ne yi yawan masassaru haka wani cade-cade haka suna yawan yi amma su wannan gaskiya za ka wannan bata taɓa yin zawo cadi dai na zawo bata yi ba he dai kawai haka in zawo cadi ma ya same ta wani jikin gumin ta jikin ya eh gumi haka wata mura haka nan ne ko bakin cadin zawon hawa ban mishi ba kawai da na ta mishi kuma na ga yara ka su rika bashi ruwa ba ni na an dai saboda yara ne ma dai na ƙi ka in she ba ni na namance kuma su bashi ruwa shi ya sanya musamman yara shi ne za ba dai bane daban da ba da yara ba suna na zuwa a mishi bai kwano ne dan tsa shi ba shi ba tun daga har ma ni da na mata shi yara dukkan saka na musu yana biyar shi na shidda muhimmancin nono dan tsa da wanda ake ba ruwa da wanda ba ba ruwa ba ɗaya bane tunda yanzu muka yi kwano na wani yan tsa ɗaya mu san bace bisu zawo bisu ai bisu komi yaro ya haƙo ni shi ya tafi shi duka lahiya lau har ya girma babu abin da yake yi ba mu san ba mu zo yaro bashi la mu kashi likita ba mu san ba yaro bashi la yana cire muna neman kiri muna arma mishi mu har su yi da rayuwar su ba mu neman kiri mu arma musu a jikin kawai haka sai kuma masha Allah mun gani su yaran naki ba ruwa ba ɗaya bane wayan su ma ba ɗaya bane kani da Allah gaskiya da bambanci ko la ka kai ɗanka ba bambanci tunda yanzu ɗan da ake bashi ruwa ko lesan mai iya dauka ba shi tsakanin da sai an dauko mishi lesan mu kuɗi mu tuwar kalla masha Allah su dauka lisan da kawai ba wani ke koya masa musu lisan ba wayan sa ba ɗaya bane wallahi wallahi har asuba ba ɗaya bane yanzu wannan an gashi kullu sa'annin shi gani ake ba a ba sa'annin shi ba tunda yayi su wayo yayi su nura da komai yayi komai ma a cikin yara tunda in muna take mu kuna yi yara suna shan wuya ku kun zauna ba ku ba kan ku ruwa gashi na madaga ta kawai muku mutuwar madaga ta fara ko wani matsala ta samu diyan ba abin da suke yi wallahi su ma dai mazaje ba a bar su a baya ba wajen bayar da tasu gudunmawar ko akasin haka game da tsarin na sharar jarirai nonon uwa zalla hakan yasa muka ji ta bakin su ga kuma abin da suke cewa. To ni na jaraba na gani kar sani kan shi in masani ya hudi ma to kamata ka jaraba gani sai ga alfane shi. Fi bai baikon nono tsantsa ni a gare ne yana da muhimmanci domin an yi shi ya hiso wajen uku a gida na kuma alhamdulillahi dangance da nagartar yaro da hankalin shi da wayen shi tun iya dan karami zaka fahimci cewa iya da wata fahimta wadda ya samu akan shan nono tsantsa sannan yawan kamuwa da cututtuka wanda suka shafi wani zawo da wani masassaru abubuwa da wanda suke iya mai da yaro baya fi alhamdulillahi ni da a cikin yara uku da na tsare da ido na ni ne tsaye na cike an yi haka nan kin kuma aka bi umarni na ake yi sannan uwayen su kan sun ji daɗin yanda na hudi musun da da farko suna cewa za su bada ruwa na ci ba a bada har tsawon wata shida haka akai kuma a yanzu haka ina da yaro dan karami ya cikin watan shi na goma wata shin na da aka yi gaba ɗaya mu ba mu san wata matsala kawai sai in lokacin awo yayi in sa ta a bayan moto mu tahi a mata awo a auna yaro kullum kuma ci gaba yake tunana mamalo ga aiwa har zuwa wata shida na paske yaro yayi samun kari jiki jikin shi kuma duka wasu matsaloli cututtuka wannan ba su sha mashi kai to a bangaren ita uwa ya ka ganta wala ita ma alhamdulillah saboda jikinta eh, tana samun kuzari ganin yadda take fidda shi kuma ita kanta tana jin daɗin jikinta babu wata matsaloli da suke ta. Eh. to madalla duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sunana azima bashir aminu da na shirya na kuma gabatar gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.